a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM da ma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada ta yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Da ni kuma Maryam Bashir Bugaji. Masu sauraro a yau Alhamis biyu ga watan Maris ɗin shekarar 2017 eh, za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis inda yau za mu dubi tasirin maganin gargajiya idan aka kwatanta shi da na zamani. Mun tambayi masu harkar maganin gargajiya su yi mana ƙarin haske game da wannan batu. wani lokacin za a je asibiti ba maganin ya tsada sosai dole sai an hada da maganin gargajiya kuna sai ga an samu nasara wani lokacin kuma za a je asibiti su likitoci za su yi aje wannan ba na asibiti ba na gargajiya ne sai a je da ni maganin gargajiya din sannan kuma za mu ji daga likita kan yadda suke kallon maganin gargajiya. eh zan mai harshen damu maganin gargajiya kamar yadda ka faɗa ɗazu wasu sun yarda da shi wasu ba su yarda da shi ba ni dai gaskiya ina da ja hmm. ba zan taɓa cewa je ka sha maganin gargajiya ba hmm. saboda wasu illoli da ake fama da su da mutane ba su fahimci shi ba maganin nan gaskiya bai da dos na ɗaya hmm. sannan hanyoyin da ake shirya shi tsaftan shi abin dubawa ne sannan kuma muna tafa da amsoshin da kuka aiko mana akan tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter To yanzu ga wasu daga cikin amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa ya kuke kallon tasirin maganin gargajiya idan aka kwatanta shi da na zamani. Sakon farko daga Isiyaku Hamza Gogori ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika Ubangiji bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganinta. A gani na maganin gargajiya da na zamani duk tushensu ɗaya domin kuwa na gargajiyar ne ake sarrafa shi zuwa na zamani. sai ba da haruna ya ce yau da gobe ikon allah a ra'ayina fa ba za a taba hada maganin gargajiya da na zamani ba saboda maganin zamani sai an auna mutum sannan za a gano cutar da take damunsa sannan kuma akwai ka'idojin shan maganin zamani saboda haka bambancin maganin gargajiya da na zamani akwai bambanci mai yawan gaske sannan wasu masu maganin gargajiya neman kuɗi ne kawai a gabansu. sai ciroma mai turare dumjiya Nijar ya ce yau da gobe ni dai ina yi masa kallon magani mai kyau don kuwa shi ma yana taka babban rawa wajen warkar da wasu daga cikin cututtukan wannan zamani. Allah ya sa mu dace amin summa amin. sai nasiru bello gusau ya ce hakika maganin gargajiya na da matukar amfani idan aka kwatanta shi da na zamani sai dai rashin ilimi da sanin ka'idar yadda ya kamata a yi amfani da shi kan sa jama'a da dama kaurace ma na gargajiya don gudun illar da hakan zai haifar Shehu Adamu Rajau ya ce e to hakika shi ma maganin gargajiya yana taka irin tasa gagarumar rawar wajen warkar da cututtuka kamar yadda na asibitin ke yi. Illar dai kawai shine yawancin maganin gargajiya zaka ga ana sha ne ba bisa ka'ida ba wanda kuma kan a wasu lokuta yakan haifar da side effect amma tabbas maganin gargajiya na da matukar tasiri kamar yadda na asibiti yake. Akwai ma cututtukan da ko ka sha maganin asibitin a wasu lokutan ba yi yake ba amma idan ka sha na gargajiyan sai ka ga an dace saboda haka kowane a cikinsu yana da amfani Allah ubangiji dai azurta mu da lafiya amin sai kuma yahuza sahabi dan dai da kamba ya ce maganin gargajiya yana da matukar amfani sai dai ya kamata a bullo da wata hanya da za a mayar da shi kamar na turawa ta yadda ba zai yi wa mutum illa ba sai lawal hamisu mascariasis allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yana da kyau sai dai yadda ake ba da maganin ne ke da matsala sai hassan muhammad wuri wa hadeja ya ce yau da gobe hakika maganin gargajiya na da tasiri sosai amma fa bai kai na zamani ba domin maganin zamani sai da aka tantance shi kafin ma a ba da damar yin amfani da shi kuma sai an gaba shi da matsala ga rayuwar mutum amma fa shi maganin gargajiya kawai za a baka ne ba tare da kasa illarsa ba a ƙarshe ina addu'a allah ya ƙara mana lafiya amin Linus Linus Emmanuel ya ce a gaskiya maganin gargajiya yana tasiri ga al'umma saboda ba kowane magani na bature yake yi ba misali maganin mayu. Sai Dauda Hudu Guru ya ce Assalam yau da gobe tabbas idan aka yi la'akari da maganin gargajiya da na zamani. Gaskiya idan kashe cuta ne gaba daya tabbas sai maganin gargajiya to amma kuma idan yin magani yanzu ne sai na zamani. Domin kuwa a gani na maganin zamani ya fi na gargajiya yin wasu maganin cututtuka kamar su asma, zazzabi, ciwon ido da sauransu. fatan mu Allah ya kare mu daga kowace cuta amin Sha'aibu Wali ya ce yau da gobe a zahirin gaskiya maganin gargajiya yana da matukar mahimmanci wajen magance cututtukan zamanin iyaye da kakanni. Wani lokaci ma asibiti sukan tura majinyaci zuwa wajen mai maganin gargajiya musamman ma idan cutar ta aljanu ne ko makamancin haka Allah dai ya sawake. sai isa lawan girgir ya ce yau da gobe a gaskiya maganin gargajiya da ma na zamani duk suna tasiri amma idan aka bi ka'ida amfani da su idan ba a bi ka'ida ba maimakon ya yi magani sai ya cuta Usman Mashaya Boba Gudu ya ce salam shirin yau da gobe a gaskiya ina ga idan aka inganta magungunan na gargajiya tare da sa hannun masana to ina ga su ma za su iya taka muhimmiyar rawa a fagen samar da waraka. Sai Hassan Salisu ta su ufuntuwa ya ce a gaskiya maganin zamani ya zarce na gargajiya nesa ba kusa ba domin wani lokaci ma likitoci suna hana mutum shan maganin gargajiya. Abdulrahman Zakari ya ce salam yau da gobe maganin gargajiya yana da amfani sosai kamar a gane ko a asibiti zaka sha maganin gargajiya. sai mini ma'azu yan mama ya ce yau da gobe ta wani bangaren maganin gargajiya yana tasiri kwarai da gaske sai dai idan aka kwatanta shi da na zamani za mu ga cewa na zamanin ya tsere masa nesa ba kusa ba kuma ba komai ba ne ya haddasa hakan fa al'amarin ɗaya kuma kusan bokanci kuma a gaskiya alhamdulillahi yanzu tauhidi da ilimin addini ya yawaita lunguna da sako a da za ka samu mace ta shafe sama da kwanaki hudu tana naƙuda sai da a yi ta jike-jike ana bata wanda hakan ba shi da wani tasiri allah ya sa mu dace amin sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe a gaskiya maganin gargajiya yana da matukar tasiri idan aka yi la'akari da yadda tun zamanin kakanni ake amfani da ita don samun waraka haka kuma kuma ko a wannan lokacin yana da amfani sosai don ni kaina na ji daɗin amfani da maganin gargajiya fiye da na zamani sai yi isha utela gwarzon garki ya ce salam yau da gobe a gaskiya ni dai na fi amfani da maganin zamani fiye da na gargajiya domin idan na yi amfani da maganin gargajiya yana haifar min da matsala sai kwamarar shamsu habibu azare ya ce hakika maganin gargajiya yana da nasa tasirin wajen samun waraka sai dai kashi amfani da shi ba bisa ka'ida ba shi yake sawa garin gyaran gira'arsa ido sai abubakar ibrahim kawu girgir shugaban matasan jihar yobe ya ce assalam filin yau da gobe mai albarka to hakika yau da gobe maudu'in naku na yau mai muhimmanci ne ga dukkan wanda ya san maganin gargajiya da na zamani to amma fa na gaba ya yi gaba sai dai labari ni a nawa ra'ayin shine maganin zamani wato tablet ko capsules ya ɗara magani na gargajiya duk da ma wasu na cewa wai baya magani sai dai ya rage karfin ciwo ni ya fi mu amfani akan na gargajiya to a ƙarshe hausawa suka ce mai laya ya kiyayi mai zamani ku tashi lafiya usman da anti Maryam da anti Safinatu. sai buba mai goro gashuwa ya ce to a gaskiya maganin gargajiya kala-kala ne wani yana cutarwa wani kuma baya yi na san mutane da yawa suna mutuwa idan suka amfani da wasu maganin gargajiyan duk da mutum baya mutuwa sai kwanan shi ya kare amma akwai sanadi shawarar da zan bayar a dinga kafa-kafa da shan maganin gargajiya don gudun lahaninsa sai abubakar yunusa adamu ya ce ni dai da shi na dogara a matsayin magani kuma har yanzu bai cutar da ni ba don haka ni ina tare da shi ɗari bisa ɗari ban ga illarsa ba gargajiya magani ne wanda ba za a iya kawo min maganin zamani ba in ce in bar na gargajiya. Sai Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe maganin gargajiya ne a ganina ya fi na bature domin in ka yi sa'a na gargajiya zai warkar maka da ciwo baki daya amma na bature sai dai ya kwantar da ciwo daga karshe Allah ya taimake Sai Tijjani Muhammad Ammar Basirka Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce gaskiya maganin gargajiya ba shi da wani abun kwatantawa domin ya fi na maganin zamani amma ta wata sigar za a ce na zamani saboda komai akwai muhallin sa na gode. To sai kuma mu leƙa mu na Twitter at Abdulsalam Khan ya ce maganin gargajiya ya fi na zamani sai dai matsalar ita ce mutane suna shan na gargajiya ba a kan ciwon da ya dace da shi ba. Sai a Shehu Fulani ya ce maganin gargajiya yana tasiri sosai tunda yanzu maganin zamani baya kashe ciwon shawara kamar yadda na gargajiya yake yi. sai a sani aliyu turaki ya ce yau da gobe ina muku fatan alkhairi usman maryam safina a tashi lafiya muna alfahari da shirin yau da gobe shirin matasa to mu ma mun gode sai daga karshe alhaji foreba ya ce tsarin maganin gargajiya idan aka kwatanta shi da zamani tabbas babban ci gaba ne ga wanda ya sama madafar aiki to mun gode a ci gaba da turo mana sakonni yanzu bari mu je ga tattaunawar da usman ya yi da wani mai ba da maganin gargajiya a kaduna To salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? kana magana da Musa Sale mai maganin gargajiya kasuwar kawo yan producer. Uh, Malam Musa na Sale barka da warhaka barka da kasuwa kuma. Ya barka kare. To uh, cikin shirin yau da gobe mun tabo magana ne akan magungunan gargajiya wasu suna sukan maganin gargajiya wasu kuma ba su da abin da suke so su samu sai na gargajiya. Da farko me zaka ce game da maganin gargajiya a matsayinka na tsohon mai maganin gargajiya? To gaskiya maganin gargajiya yana da muhimmanci dari bisa dari. domin za ga wasu wani lokacin za je asibiti ba maganin ya tsada sosai dole sai an hada da maganin gargajiya tukuna sai ga an samu nasara wani lokacin kuma za a je asibiti su likitoci za su je wannan ba na asibiti bane na gargajiya ne sai a je da maganin gargajiya din. To amma misali za ka ga cewa kamar yanzu kai masu tururo zuwa shan magani wurin ka misali wani irin magungunan gargajiya eh. aka fi neman an zo ne bahaushe mafi yawanci. To yanzu yawanci mutane suka zo suna neman maganin basir shawara asuma, ulcer typhoid da sauransu duk suka zo neman wannan magunguna kan domin wani lokaci za ga ta na su din sai ga ya kwantar da cuta din to kana daga bisani sai ga an sha na gargajiya sai ga kwantar da ciwon to amma yanzu misali ku ta ya kuke gane cewa wannan maganin kaza ne wannan na kaza yana yi yawa to yadda muke ganewa domin wani lokaci kasan abin gado muka ba wai mun haye ba ne mm. domin ni wanzami ne kasan wanzami shi da maganin gargajiya mm. kuma domin duk wanda yake da irin wannan magunan to ya san wannan magani shi zai bada maganin ciwo kaza dan kuma ce maganin ciwo kaza ne to za ka da wannan da wannan sai baka ainihin maganin ciwo kaza mm. to gaji yadda muke gane ainihin magunan da suke magunan irin wannan cututtuka din wani lokaci kuma sai mun je asibiti idan sun auna sun ga cewa ciwo kaza kaza ne to a nemi maganin cikin ya fi saurin kashe shi din. Misali wanda ya sai maganin ku ya sha har ya warke ya kuke ku gane sukan da su ce muku sun warke ne ko ku ne ko kuke a sashen cewa sun warke. A gaskiya sukan zo ma su ce mana sun warke sun gode har masu su turo wasu mutane masu zo su kare maganin. Eh. Din kamar wajen ciwon wannan diabetes din nan. Mm, ciwon siga. Akwai mutane da yawa da suka yawa eh, ciwon siga. Mm. Akwai mutane da yawa suka zo su karɓa su ma turo su duk zo su kare maganin. Mm. Kuma akwai kuma wasu za su sun kare maganin typhoid za ka sun aiko an zo an kare maganin zai ce to sun gode ga zuma wata ta zo ta kare maganin ciwon typhoid to din ta warke din to tana amfani da shi bakin gwargwado su wasu suna zagin maganin gargajiya da cewa sai ku ce ga magani guda daya amma maganin cuta ɗari to maganin gargajiya wato wasu wanda suka jahilci abun don akwai likitoci ma da yawa da suke amfani da maganin gargajiya din ma musamman domin samun warakan abubuwa din don haka mun wasu alsu na kan tura mutane idan mutum ya ce bai gane cutar da ke damu shi ba sai ce to je zai test tukuna kafin ya dawo zai zo yin bayani ainihin cutar da ke damun shi kana sai hada shi ainihin eh, wannan cuta din kayan da ke nake yi ni na mm. bangaren kasa akwai masu manguna wanda su ba san me maganan cuta kaza su dai su karɓi kudi kawai mm. su ba mutum abin da eh, suka gada ba wai akan su san maganin ba ne. Eh idan na fahimce ka kenan akwai masu magungunan jabu wanda kenan suke bata sunan ku? Eh da kyau kuwa da yawa kuwa. To kuna yin wani abu akan su misali kuna da kungiya ne? Eh akwai kungiya wanda muke lura da ma irin wannan abubuwan. Duka mun mm. wata biyu da suka wuce ma an kama wasu wanzamai da wasu su yayan wanzamai ne. Mm. Kuma su karya ne suke ba wanzamai ba ne. Mm. To zai suna ba da magani wanda ba shi ba ne. Mm. sai ga an samu matsaloli a akan mm. irin wannan cututtuka din to ga dole ne muna da kungiya da muke muka hada domin fuskantar wayannan masu ah, cutar da mutane din ba su magani ba eh malam Musa yanzu misali in aka zo aka karbi magani ta yaya kuke ba mutum awan da zai je ya sha misali saboda wani suna cewa ai za a ce kawai ka sha magani baka san ina za a tsaya ba a kamar ni da yadda nake bada magani na kan bada a sha su uku a rana ne idan kamar roba warwa ne zan ci a sha su uku a rana akwai kuma wanda zan ce a sha na sati guda kullum cokali ɗaya da sai cokali ɗaya da rana cokali ɗaya da yamma mm. har kwana uku to ga na akwai ka'idojin da muke bada magani kenan mm, ba mu ce mu buta ita sha ba <laughs> yawa idan mutum ya bi wannan ka'idan to za ga Allah da an samu waraka huwa din to daga nan sai ce je asibiti kuma ya test din a gani shin cutan ya sauka koko yana nan da shawara kaɗan to wani ya je ma zai ce ma an duwa ba ma cutan gaba ɗaya da ma riga ta mutu mm. sai ce to shi to daga nan sai ka kuma wani ya turo wani ma ya ka karba to daga karshe malam eh. Musa na Salimi maganin gargajiya wannan magungunan gargajiya shin akwai wani abu da kake eh. ganin ya kamata a ce gwamnati ta yi ko kuma ku ku haɗa kai da likitoci maimakon a ce likita na zagi mai maganin gargajiya <laughs> mai maganin gargajiya na kushe likita a ce kun haɗu eh. wuri ɗaya kun tashi wani abu saboda akwai ƙasashen duniya da suke irin wa'annan magungunan gargajiya amma sai su haɗa sai a samanantar da shi da kimiyya da sauransu kuna irin wannan tunanin eh mun fara wannan tunanin gaskiya yanzu haka don ga mm. kamar china suna mm. amfani da maganin gargajiya kamar india suna amfani da maganin gargajiya to mu ma nan arewacin najeriya mun fara wannan kokarin muna da dai gwamnati ne da shigocin al'amarin ta agaza mana domin mu mu inganta abun da cewa da kowane zai sha ji daɗi mm. ka kaman kudancin najeriya su suna amfani da wannan mm. to mu na arewacin najeriya ne an fara kokarin yi to ka san abun ne sai gani ka san idan ce abu na jama'a ne mm. to ka ja wannan ka ja wannan dole sai ka samu masu hankali an haɗu an ba an hada kafi da gwiwa kan gwamnati zai ta taimaka mana to roƙon da muke ma gwamnati nan ta shigo cikin al'amarin ta taimaka mana to gode malam musa nagode Bari kuma mu ji hirar da ya yi da wani likita kan wannan batun. Salamu alaikum rahmatullah. Alaikum salam warahmatullahi ta'ala Ta da wa muke magana? kuna magana da Dr. Tahiru Abubakar. a Tahiru barka da ya kwana biyu. Alhamdulillah ya ya kake. Lafiya lau. Muna magana akan magungunan gargajiya. Wasu suna zagin maganin gargajiya, wasu suna yaba masa, wasu likitocin su ce kar aje, wasu su ce a'a ya danganta su ma masu maganin gargajiya su ce ku kyale likitoci. Shin da farko kafin mu je ga shin me ya kamata a ce an yi dan taimakon juna tsakanin kila maganan maganin gargajiya da maganan zamani ta ya za a tafi tare. Eh, shin eh. ya kake kallon maganin gargajiya? To zan mai harshen damu maganin gargajiya kamar yadda ka faɗa ɗazu wasu sun yarda da shi wasu ba su yarda da shi ba ni dai gaskiya ina da ja mm. ba zan taɓa cewa je ka sha maganin gargajiya ba mm. saboda wasu illoli da ake fama da su da mutane ba su fahimci shi ba maganin nan gaskiya bai da dos na ɗaya mm. sannan hanyoyin da ake shirya shi tsaftan shi abun dubawa ne so waɗannan abubuwan biyu shi ne nake magana suke samun kokonto mm. a kan maganin hausa ba za a ce ma ga yadda za ka yi ka sha shi ba mm. ba za a ce maka matsaftan yinsa mm. saboda wasu magungunan yana da suna da illa ga jikin ɗan adam dole akwai abin da sai an yi su kemikal screening an yi wasu abubuwa da yawa wanda kafin a zo a ce a um, kaza ne mutum zai iya sha na magani kafin kaɗan samu eh, na matsala ka amma shi wannan kawai zai ce ka sha kofi guda <laughs> kaga ba a san kwantar na ingredient ne ma su hmm. kan shi kuma ah, a wasu sinadaran hmm. ah, abin tambaya ne hmm. wanda ba ya gwada ba ne an gani a kofi guda na ya ɗauki kaza bari ba da misali e paracetamol mhm. in ka kula za ka ga likita ya rubuta ka sha in babban ne zai ce ka sha 1 eh, gram ko 500 mg kaga ya san adadin wannan kwantar na paracetamol kenan a cikin wannan ɗan kwayan mhm. in na yara ne ya yakan zuwa 125 mg adadin kwantar ɗin kamar su ambiclone za ka gana da 500 mg su kone magani na da ƙwayan yawansu a cikin maganin malaria wanda ake amfani da ita yanzu aka ga wasu suna da mil ɗari da ishirin bisa tamanin wani yana da mil ishirin bisa ishirin na yara kaga kwantan na atimita da lumefantirin kenan a cikin wannan eh. magani to mm. amma maganin hausa nan baka da tabbacin cewa ga kwantan ɗin abin da kake sha mm. kawai lalube ne a duhu mm. in aka dace sai ka ga abin yayi amma eh. ba a akwai haɗari eh to a likita zaka ga cewa akwai wasu abubuwa Uh, wasu sai su ce maka ai sun yi ciwo kamar misali wani zai ce maka ya yi zazzabin malaria ko ya yi zazzabin eh. typhoid amma ya eh. je ta maganin asibiti ba a samu bai gamsu da yadda yake ba ya warkewa ko kuma typhoid ta ki sakin shi amma karshe je sa masu maganin gargajiya suka bashi yan wasu eh. sinadaran su ya zo ya har hada ya har hada bayan ya koma kwana biyu aka kuma gwada aka ce bai da typhoid wannan ya me ya me ke faruwa irin nan za ka ga akwai abu biyu ko uku zai faru mm. kila bai bi ka'idojin bagarin ba mm. na ɗaya kila ma eh, hanzari na ɗan adam mm. wanda yana son komai yankan wuka ka fahimta to kwayan cuta ba su gama karewa ba a jikinka kana son kuma ciwo ya kare a jikinka to kila lokacin da ya sha na maganin baturan ya kasa haƙuri sai ya tafi wajen maganin hausa to lokacin ya fara shan maganin hausa lokacin maganin baturen ya ci gaba da aikin shi har ya karasar da ciwon sai ga kamar maganin hausa ne ya karasar da ciwon saboda shi ya sha karshe shi ya sha karshe mm. amma ya manta cewa ya daɗe yana shan wani magani mm. ciwo ne ke shiga fara ɗaya mm. kawai na bahaushe ke cewa amma sauƙi a hankali ne saboda ƙwayan cuta ne zai fito a jikinka za su yi ta faɗa da maganin da wasu garkuwan jikinka mm. har garkuwan jikinka ya ci ƙarfin shi kafin ya rage yawan shi har ya share shi mm. a jininka mm. ko a cikin jikinka kaga sai a samu maslaha abin da mutane ba su fahimta ba ne ba wai muna hana su kasuwancinsu ba ne a'a akwai hanya da ake bi yau wato ai ita muke nema wata hanya ya kamata to in hanya yanzu wasu jami'o'i yanzu kamar yawancin jami'o'i a fannin hada magungunan kamar fam ana ke kamar yawa ya eh, hakuri da katse ka zaka je nan ka ci gaba da bayanin ka amma kafin mu je nan daidai nan din a wannan gabar nake son in sara maganin gargajiyan nan da ake magana akwai na gaske da suke aikin kun yarda akwai masu yi ne eh ba za a ce a'a ba amma ya aka hada shi ya aka sarrafa shi mm. kamar akwai wata farfesa ce yanzu a zaria mm. tana ba da maganin malaria mm. da wasu magunguna kuma suna da kyau na gargajiya na gargajiya mm. amma ta yi karatu ne mm. har ta kai ga wannan matsayi fannin hada magungunan mm. na pharmaceutical sciences na ibilan abu. sanan ya ce kuma ta yi nisa a biyu eh, wace a ciki dakta wa kake magana a cikin su dr hadiza nuhu hadiza nuhu auto oh, eh ta yi nisa a binciken magunguna cikin pharmacognos wanda ta yi nisa a binciken magungunan gargajiya. e to na gane yanzu kana iya ci gaba da wancan bayanin na cewa akwai wata jami'a me kake so ka ce a lokacin. Yawwa mm. wasu jami'o'i sun fidda wani bangare ma na bincike akan magungunan gargajiya. Mm. Ana zuwa a yi bincike ana ba ɗalibai shi project akai a yi bincike mm. akan wa'annan magungunan na gargajiya. Misali in mutum ya ce oke ina da maganin da yake kashe cuta A. Zo da ita wajensu, za ka zo da ita wajensu ka ba da a yi bincike a kai a gabata da illa ga ɗan jikin mutum tukunna hmm. kafin ma a fara duba ya maganin zai yi shan maganin ba zai kawo ciwo ba hmm. saboda akwai toxicity wani maganin guban da ke cikin maganin eh, itacen ko eh, abin da ake amfani da shi wajen hada magani ya isa ya kashe mutum ma hmm. ya isa ya kawo wata ciwo so wasu jami'o'in suna da wannan bangare da ake zama ana bincike akan wa'annan magungunan gargajiya hmm. wanda kuma ana samun maslaha ciki ake don kuma shi maganin baturin ai daga itatuwa ne ake tsinto tsatson abin da ake hadawa a yi da shi hmm. amma sai an tantance sai an tantance to hmm. bincike ne ya kai ga haka to yanzu kai misali a eh, yawa ya eh, hakuri a matsayin yanzu a matsayin ka na likita misali da kasan yaya wa'annan aune-aunen suke da leka can da leka nan a ɗakin kimiyya akwai yadda za a yi su masu maganin gargajiya misali su baku haɗin kan kamar da kace wasu jami'o'in su kan fidda ɗakin bincike kada ga akwai rawar da su masu maganin gargajiya za su taka domin ganin cewa kila ku da su kun tafi kafaɗa da kafaɗa wajen samun mafita tunda dai maganar lafiya ce maganar lafiya ce dole a hmm. haɗa kai me hmm. kuke da shi na maganin kaza ku kawo ai bincike a gani hmm. zai yi magani ku su suka san itatuwa sun san itatuwa sun san ganye sai ai bincike a gato abu kaza zai kashe kaza ka ce mm. a bincike a duba in yana yi shi kenan sai a san yadda za a yi shi in commercial quantity kamar yadda muke ganin magungunan chinese yanzu mm. herbs in chinese mm. da ake shigo mana da su kasan mu kamar ruwa yanzu bincike ake zama a yi zauna kamfanoni kamfanoni na investin su a bincike a ga me zai yi Mm. wanda ya yi ka ga ya karbu a nan za su samu riban abin da suka kashe mm. amma kawai mutum zai shiga daji ya kwaso ne kwaso ne cima ka je ka jika kaza ka kaza ka kaza zai ma wasu ai illan shi ke kashe mutane daga baya ga hanta ya kama ko wani abubuwa dai da mara kyau mm. sai ya zama ya ci gaba ba yadda sai ci maza a kai shi a kai asibiti maza a kai asibiti wanda an riga an kashe mutum wanda tun ciwon yana danye lokacin da an yi da asibitin ya je a lokacin ya tsaya ya yi magani mm. ya samu sauki amma ba za a yi ba sai a bari sai ta kai kakura an ga eh karshen tuka tuka ta ce maza maza mm. wannan ba ciwon gida ba ne ciwon asibiti ne to haɗin kai suna da magani da suka ce eh wannan magani ya yi zai yi maganin kaza mm. ka zo jami'a da kishiyar ku ka ce ina da magani kaza kuma ina son a yi bincike kaza sai ka je fannin kimiyyar da suke wannan binciken ba za a rasa wanda zai haɗu da kai ba ka su bayani za su yi binciken so kaga in an samu yana da alfanu shikenan zama property right ɗinka. Mm. Tunda kai kasan itacen ka. Ta eh. zama haƙƙin mallakar ka. Haƙƙin mallakar ka. Mm. To daga ƙarshe su kuma masu sha me zaka ce musu misali masu zuwa a sha maganin gargajiya ko kuma. Ai hattara. Eh. Hattara shine kawai abin da zan ci saboda illolinsa da ake fama da ita gaskiya. Mm. ga mutum hanta ba in ka kula da can yawan cutukan hanta ba su yawa ba amma yanzu saboda kowa ya koma shaye shayen abin da yake so da sunan magani domin ciwon tukan hanta diwa sun dago yanzu sosai da koda kuma magani bai kamata a ce ka ɗauke shi haka ka sha shi ba a sai ka samu izinin mai badawa mm. likita ya ce ka sha magani kaza kuma likitan zai ce maka ga yanda za ka sha in ka je ka ansa shi mai baka maganin zai gaya maka likitan ka ya ce ka sha maganin nan na kwana kaza ne in ciwon bai yi ba ka dawo ka ga likitan mm. ka to kaga amma shi wannan maganin kawai shan shi ake yi yanda ga dama mm. yanzu ne ma da suka ga ana dan matsa zaka a ah, ka sha su uku a rana a ah, ka sha su hudu a rana so mm. jama'a dai ayi hattara to muna godiya sosai malam tahiru sai mu ce mun gode kwarai masha Allah To madalla ai safina daga cikin hanyoyin da hmm. ya kamata a bi da ya magana eh. na ga a Nijar eh. mai ba da maganin gargajiya suna iya zuwa asibitin yamai eh. idan suna da magani inda to ana iya sa ido a gani yadda magani yake idan kuma an gamsu da shi sai a bashi lasi. Eh kaman gane ne ai. An ce ɗazu muna mm. hira aka mm-hmm. ce kaman kashi saba'in na mutanen ƙasar Ghana mm-hmm. sun fi amfani da magungunan gargajiya akan magungunan zamani. Eh mutane da yawa kam sun fi karɓan shi ko dan ko sauki da ko kuma eh, eh hada sauki. Mm-hmm. Eh. Ko Najeriya ma nake gani ma ashe su ma an samar da wani shirin bunƙasa maganin gargajiya na ƙasa a eh. shekarar 1997 eh. kamar kuma kin ga mm. yanzu shawara mm. mutane da yawa yanzu zaki ga sun fi amfani da magungunan gargajiya inda magana shawara ce akan su eh. je na asibiti ko na yara ma zaki gani ma za a ga na asibitin yana mm. da tsada yana da. to na gargajiya ku kuma sai <laughs> eh, ce an fi yin dace a jika ni a ta sha sai ce an fi yin dace kuma kin gani ma ko kwanaki ma yanzu nike ma karantawa wannan ah, yanda ake yin kaho eh. ake kira copin din nan eh. yawanci irin yan ah, gasan masu wasan gasan olympic din nan eh duk wannan su sun fito da wani tabo tabon din a bayan su kisan fata jan mutum yadda gashi nan a bayan su sai aka ta tambaya menene wannan shi ai kaho ne yana taimakawa ya warware da gajiya waye eh. waye to kakin gani duk wannan an hada an zamanantar da shi eh, eh, mm. to kafin mu rufe ga wannan sakon Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo To masu sauraro ana iya lalubar mu ta shafinmu na VOA Hausa don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Ko a ci gaba da bibiyar shafukan mu kamar su Facebook da Twitter a kowane lokaci. To iyakacin shirin kenan na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa da wani sabon shirin yanzu a madadin. Safina ta sada so dangi. da ni kuma Maryam Bashir Bugaji da ma a Sa'ida Hamdun da ta bada umarni da Ibrahim Jarmai da ya hada mu kai tsaye ta Facebook Live sai yau dai kamar dai an dan samu eh, matsala ko ina jin da kai matsala yau eh, to a mana afuwa da ma engineer Rob McLean ni Maryam Bashir bugaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa assalamu alaikum. Talin kuma ta sa hakinmu ne ba ma daina. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar kiran matasa yau da gobe shirin su ba ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba